A ranar Litinin ɗin nan ɗaya ga watan Maris na wannan shekara ta 2021 ne, tsohuwar ministan kuɗin Najeriya kuma mace baƙar fata ta farko, Madan Ingozi Okonje iwela ta fara aikin shugabancin ƙungiyar kasuwanci ta duniya a birnin Geneva. Ingozin dai na ci gaba da samun shawarwari da kuma fatan alheri daga masana harkokin kuɗi da kasuwanci da kuma tattalin arziki daga Najeriya. Kwamishinan kuɗi na jihar Niger Alhaji Muhammad Zakari ya ce babbar shawarar shi ga sabuwar shugabar ƙungiyar kasuwancin ta duniya ita ce ta mai da hankali wajen inganta cinikayyar man fetur a tsakanin ƙasashen Afirka. shawarar da zan bata shine na farko um, kasashen da ke tasowa suna da matsala daya kayan da suke shiga kasuwan duniya da shi ya kasance kayan da a turanci ake cewa primary products wato kaya na farko na matakin farko misali yanzu man da muke saidawa a najeriya mai ne da ba a tance ba tantance shi ba ba a komi ba ba wani abu kawai dai haka tsurarsa ake sai da danyen mai mm. to kaga idan ya kasance mun kai danyen mai wata ƙasa mm. can suna tacewa to yana ba da ayyuka yana ba da kuɗin shiga ga ƙasar da ke tacewa din mm. musamman gwamnatin wannan ƙasar Ah, amma mu a nan ba abin da muke samu a kai banda face harajin da ake wa kamfanonin da ke ah, haƙo wannan man ah, aikin da yake badawa ƙalilan ne don aiki ne wanda sai an ƙware kuma ba yana buƙatar mutane da yawa ba to shawara na gare ta shine ta duba ta dubi yadda za ta taimakawa ƙasashen da ke tasowa masana'antunsu da ke tantance ko mai ne ko kuma gyaran kayan amfanin gona ne ko abin nan kasance sun bunƙasa an samu aikin yi a ƙasa wanda kuma shi zai taimakawa wayannan gwamnatocin idan aka yi haka to za a samu ma wasu kamar za a samu sauƙi misali akan a turanci ana cewa migration mutane da suke barin kasashen da ke tasowa suna zuwa can kasashen da suka cika ba kan dalilan rashin samun aikin yi ko kuma dai wani dalili na tattalin arziki To shi kuwa Alhaji Mamman Ahmad Kwantagora wanda masanin harkokin kasuwanci ne a duniya ya ce a gaskiyar magana ita ce sai ‘yan Afirka sun tsarkake kasuwancinsu kafin su samu damar cin gajiyar wannan mata bisa la'akari da ɗabi'u na rashin gaskiya musamman ga 'yan Najeriya. Yau duk duniya duk kowane continent babu inda ya kai Afirka albarkatun ƙasa, ma'adanan ƙasa da harkan eh, kayan abinci in har za mu zauna mu yadda ya kamata babu ƙasar da ta kai mu hilin noma a duk duniya in ka je europe america eh, asia Eh, dukkan su wa'annan continent din babu wanda ta kai afirka yawan wilin noma kuma lahiyayye so kana za ta samu kwarin gwiwar tunawa da afirka insha Allah za ta samu saboda ai zuwan ta can ta san irin rawar gani da mutanen afirka su taka musamman dai shugaban mu na najeriya kuma mun tabbatar da za ta dubi waɗannan shingen da aka sa mana ta cire mana su saura da me mu ma mu zauna mu gyara kayan mu. musamman mu dai a najeriya ai ba shi kaɗai ba kamar wannan african eh, free trade zone da aka kawo wanda yake cewa kasashen nan na afirka wajen hamsin da hudu ya zama na free trade zone wato ma'ana zan iya yin kayana daga nan a najeriya yanzu in je nijar ko in je burkina faso ko ghana ko south africa in kai su firili wannan abu ne mai kyau a gare mu in mun iya in mun tashi tsaye a gwamnatance a Najeriya da sannan mu karan kanmu 'yan kasuwa mu sa mu kanmu gaskiya duk abin da zamu yi da gaskiya babban matsalan da ke damun mu a yanzu ka ce ma dan Najeriya da kamar misali muna kai doya muna kai doya Saudi Arabia amma yanzu ba a bari mu kai akwai kasashe da yawa ba saboda rashin gaskiyar mu in ka sa doyan za ka iya sa sai ga wadannan Najeriya sa wani abu a ciki na haram ka duba daga Najeriya zuwa Saudi Arabia da jirgi bai awa hudu zuwa awa biyar ba kuma kiliyala ya wadace mu da ƙasan da za mu iya nemo komai mu kai saudi arabia amma sai an ɗauko daga asia inda za a awa goma sha biyu awa ashirin da kamin a kawo masu muku yanzu kana iya yin abin da kake so ka yi ka ce ka kai abu fresh kullum da sahi da saudi in jirgi ya tashi nan sha biyun dare ya isa saudi karfe shida na safe a samu abin na a sa a shago amma me saboda rashin gasken mu an rihe muna kamar ƙasa su gana in ba mai hankali ba su baki na fa su mala su bene da ke tare da muna za a je a yi factory a can a rinka shigo da kaya nan wanda yake mu ne ya kamata muna wannan amma rashin gaskiyan mu da kuma irin ita kanta a gwamnatance ba a yi tsarin da zai sauwa yin waɗannan abubuwan ba wato takaicen na fahimce ka sai mun kasashen afirka mun tsarkake kan mutukun mun bi gaskiya sannan mu ci muriyar ita wannan ya afirka da ta samu wannan Ma madalla haka shike mun dai har tsarkake kanmu zan baka misali yanzu in ka ce ka kai wake kasan waje ana da bukatan waken mu amma za ka ga yi rahoton turai sun hana shigo da waken mu da sauran kayan masarufi da ba su a kai ba wai ba su saboda rashin gaskiyan da muke yi abubuwan da muke samu su, irin chemical da muke samu su, duk bai kamata ba in ba haka ba za su hi son a kai namu din saboda mai ƙasa mu ne muna noma abin amma yanzu in ka tashi ko a nan muna ha'inci yasu yasu sun muna ha'inci to duk kuma abin da kai ha'inci ka kai kasan waje shi ba za a saurare ka Allah ya muna arziki Allah ya yalwata mu da ga mu da mutane masu hazaka muna da manoma suna noma muna da muta musamman dai a karkara to me zai hana mu zana mu kan mu hada mu ci gajiyan wannan zuwan wannan mata a wannan wuri ba karamin alheri bane a gare mu zai karo zai bude mana zai haɓaka hanyar ah, kasuwancin mu To Malam Yusuf Ladan ɗan jarida ne kuma masani akan harkokin kuɗi a Najeriya ya ce duk da yake suna da ƙwarin gwiwar cewa ingozin za ta taimaka wajen bunƙasuwar kasuwanci a ƙasashen Afirka, amma fa tana da ƙalubale a gabanta bisa la'akari da yadda siyasar ƙasashen Amurka da China take a halin yanzu. Duk da cewa muna da ƙalubalen ah, infrastructure abubuwan more rayuwa hanyoyi matsalar tsaro da sauransu, amma muna sa ran cewa kwarewanta da hangen nisanta da jajicewanta zamanta na ta kasance cikin gwamnatin baya a Najeriya za ta taimaka gayya wurin ganin cewa ta tsame Najeriya ta dora ta akan hanya ko da dai a ce wa'annan ciwo gaban da ake sa rai ba su zo kai tsaye ba amma to kana ga tana da wani kalubale da za ta fuskanta ko challenges haka akan shugabancin nata a to ba a cewa babu kasa amurka ce ta dora ta ta yi tsaye wurin ganin cewa ta kai ga wannan mukami sannan kuma kasa amurka fa da kasa china kar mu mance ƙasashe ne biyu da suka fi kowane ƙarfin tattalin arziki da karfin soja kuma mun san irin abubuwan da ke tsakanin su to ko shaka babu wani lokaci lokaci wurin yanke wasu shawarwari za ta fuskanci kalubale ta hannun musamman China saboda America ta yi mata tsaye to wasu shawarwari da ya kamata a ce ta yanke domin ganin cewa an samu ci gaba za ta fuskanci wa'annan kalubale tilas akwai su a jawabinta na kama aiki dai Madan Ingozi Okonja iwaila ta sha alwashin bin ƙa'idojin ƙungiyar kasuwancin ta yadda za ta samu nasarar baiwa kowane ɗan ƙungiyar haƙƙinsa domin biyan buƙatunsu. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.